shi ta da haka wannan bincike an shi ta lokacin da ina ministan mai karkashin obasanjo na so a zuwa biyu da tara da tamanin da uku da na dawo da tamanin da hudu west shi mutumin kudu maso kudu ne ya zama ministan mai aka kuma shi har an sami gaskin a na je na bi ina shugaban wata to amma siyasa tsakanin lokacin zuwa yanzu aka daina daga baya aka dawo kuma sai ga yan boko haram sun zo sun da zuwa sun kashe wadansu shi yasa aka sai da cancan to amma ga shi Nijar sun samu shi kansu Chad sun samu To da ka cikin ikon Allah akwai Allah ya tabbatar mana da alheri amin da martaba ana son tabbatar da kai burin wannan gwamnati tamu ita ce tabbata kamar yadda muka faɗi da muna neman muna yake neman zaɓe wanda ya gabata zama lafiya da wadata da kuma hana cin hanci da shi a waɗannan abubuwa uku mun yi haka kan ƙoƙarin kuma alhamdulillah ya samu nasara balle ku mutanen da kuke arewa maso gabas kun sani al'ummu da yanzu zuwa mu da abin da aka yi akwai bambanci kuma wajen arzikin kasa haɗe kun faɗi allah ya ke mu ga guda uku da suka wuce sun yi albarka ƙoƙarin da gwamnati ta yi shi ne samar da taki da rahusa wanda za a ci gaba da yi sha'anin noma ɗin a zama ba da ƙara ba da mutum hanci da rashawa har yanzu ana bin kadin waɗanda aka ba amana aka fi cancanta amana kuma idan aka samu bayan da su a gaban shari'a wata ba na gode kwarai da gaske na nuna kana bin kadin abin da ake yi kamar yadda ka faɗi kuma za a ci gaba da yin Allah ya tabbatar da